'Yan uwan ɗaliban sun ce sun dage da tattaunawa da masu satar mutanen har ta kai ga cimma ba da diyar da aka samu rangwame sakamakon labarin muryar Amurka da ya fito da batun satar bayan majiyar hukuma ta ce an ceto kowa da addu'o'in da aka yi ta yi. Kuɗin da aka biya sun kama daga naira dubu ɗari hudu zuwa naira dubu ɗari bakwai kan kowane ɗalibi, inda aka sako ɗaliban a kwanar Abuja da ke yankin Kaciya a jihar Kaduna. Yar uwar ɗaliban Alheri a Akwacin Musa ta ce duk da aka masu satar sun taɓa lafiyar ɗaliban sanadiyar jin labarin da muryar Amurka ta yada. Immediately da suka ji broadcast ɗin a rediyo, wallahi ranar wai sun musu dukan fitan arziki ne sosai. Wai waya za ya ja faɗa ma gwamnati. yaran sun ya ta ce su ba su sani ba maybe it's because of how their parents are worried ne to abuja junction ne duka iyayen aje a taro sai can fan faɗa maka tsoro ba su sake yara ba tun karfe biyar karfe shida bakwai takwas tara goma sai mama ta kira su ta ce to mu mun kai kuɗi mun ji shiru sai su ce a ku ya kuɗi an ɗan samu matsala ne waya shi kamar matsalan da an samu kamar wani ne ya kawo sojoji shine yaran ma sun fara fitowa sai ya sake komar da su dajin kuma to da sun make sure cewa ba ko security sai su fitar da su 11 pm na dare an sake su wallahi. Gwamnati ko jami'an tsaro suna cewa bai dace ana ba da waɗannan kuɗi da mutanen nan ke nema ba. Mm. Gashi sai da aka bayar aka samu aka ceto yaran nan. To, ai ka san wannan abin yadda na ce maka malam sai ya faru da kai za ka sani. Kai ran yaron ka shi kake dubawa. Wani lokacin an an duba gaskiya ana ce ka tsiyan nan ka tsiya su ba su sun yi da abin ya maka zafi ba kamin ka sani an kashe mutum naka already. Jami'in hulɗa da jama'a na Jami'ar Ahmadu Bello a Walu Umar ya shaidawa gidan talabijin na Channels cewa an sako ɗaliban kuma sun gamu da danginsu duk da bai ambata ko an biya kuɗin fansa ne ko kuwa a'a. Ɗaya daga 'yan uwan ɗaliban ya nuna matukar damuwa da cewa ba samu wata gudumawa da ta kai ga sako ɗaliban ba. Iyayen yaran nan ne kawai suka yi wani abu. Gwamnati ba ta sa hannu ba jami'an tsaro ba su taimaka ba ba wuni ɗan biyu da ya taimaka. to ba ma so wuni ya je ya yi karya ya ce wai wai yi wannan ko ma shi wane ne ko ita wane ne da mu muke so duniya su sani kenan ba wanda ya taimaka ma iyalin wayannan yaran an bar su su kaɗai suka yi wannan suka yi kutuwa suka yi tsaki Allah ya taimaka aka samu yaran nan so kar wani ya je ya je wani juya wani magana wai wani wai su ne suka yi wani abu a ba wani dan biyu ko wata daga A biyu wanda ma ya kira ma ya ce ya yanayin yaran nan babu mu ba ma son komi daga kowa mun gode Allah da Allah ya fito mana da yan uwanmu da mu. hanyar Abuja zuwa Kaduna ta zama tarkon sace matafiya da hakan kan sa fasinjoji cika tashar jirgin kasa don samun natsuwa duk da kalubalen samun tikiti da jinkiri. Nasura da Malika Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya.